الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وانقذتنا وفرجت عنا لك الحمد بالايمان ولك الحمد بالاسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافات كبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا ولك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا ذو قديمة أو حديثة أو سرة أو علانية أو خاصة أو آمة أو شاهد أو غائب أو حينا أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وعلما نافعا ولسانا ذاكرا وقربا خاشعا wa rizqa wasi'a wanga shine ya samu matsala wa rizqa wasi'a wa mashba'a min kulli da'a wa sakab Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa qarri ilayna al-qubura wa al-fusuqa wa al-isyana wa ij'alna min ar-rashidin اللهم ارزقنا داعة وداعة رسولك عملا بكتابك اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وقرر إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم بارك في أولادنا ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا ولا تدرهم ووفقهم لداعتك وارزقنا برهم اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد a jiya mun kwana muna nan cikin suratul hadidi idan ba mance ba aya ta goma sha aya ta goma sha biyar muka kwana da albarka sunayenka da ka madaukaka Allah ka sa mai ƙarshe mai kyau, Allah ka gafarta mana mu ƙanana da manya Allah ka warkar da mu daga dukkan shiruta azumin ga na Ramadana Allah ka sauƙaƙa mana shi Allah ka sauƙaƙa mana shi lalurorin ramadana Allah ka sauƙaƙa mana su ayyukan ramadana Allah ka sauƙaƙa mana su ka taimaka mana Allah da albarka sunayenka da sibofinka maɗaukaka ka sa aljanna makoman alam ya ne lillazina amanu wato akwai wani mutum da aka ce ma malam iyad duka duniya tana da labari ne don har shugaban ƙasa ka ziyara ta shugaban ƙasa na duk duniya ka kai mai ziyara a dore Allah ya yi shi wani mutum na kama wada na karanta ga tarihi ne Allah ya jarrabai da abubuwa daban-daban ya taho wata rana akwai wata yarinya da yaka da aure ba a bashi ba da daddare yaka zuwa wurin ta taɗi bayan ubanta ya ya ruhe gida ya hau katangaren nan ya shiga wurin ta sai wani makarancin qur'ani da dare ya karanta wannan aya alam ya ne lil ladina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala min haqq sai imani ya shigo shi yace bala ya yace lokaci yayi sai ya dawo ya sauka da ya tai makaranta ya kama karatu da gushe ba sai da ya zama mujahidi sai da duk duniya kowa na girmama shi duk duniya wa'azi kenan ran nan da shugaban ƙasa ya yi kwana ya tashi rai ne ɓaci sai ya ce sha ana samun malami ahalus sunna cikin sabai wanda ya rage a kai na wuri ne in ya ɗan sauƙaƙa min damuwa ga aka ce duk garin madina babu wani sabi da ya rage ya ce to akwai wani tabi'i na wanda ya rage an ka ce dukansu babu wani wanda ya rage in banna mutum guda abin masayin ya ce to don Allah ku kai ni ga wani malami da zai sanya ya min da ya sauƙaƙa min damuwa aka kai shi wajen malami malami ya yi mai wa'azi ya yi mai wa'azi ya ji daɗin wa'azi da ya hito sai ya ce a ɗauko kayan da kun san shugabanni ba su kai a babu kuɗi sai ya ce a ɗauko na ɗan ƙaramin buhu an ka ɗauko na zinari sai an ka bashi sai malami ya ansa sai ya ce ba ku kai ni wurin kowa ba ku kai ni waje wani malami ba ku kai ni wurin kowa ba eh ku yara masu son girma kun ji inda aka bada girma yace ba ku kai ni wurin kowa ba an ka ce aka kai shi wajen wani yayi mai nasiya duk da tsakiyar dare na bayan ya gama nasiya ya kawo jaka guda ya bashi ta kuɗi ya anshi dan buhun nan shi ma yi gida ya ce ba ku kai ni wurin kowa ba Usama min malami ahli sunna sai an ka kai shi gidan malam Iyadu ko da an ka kawo shi gidan malam Iyadu in ji sakataren gwamnati ya ce wallahi ba mu yi zaton muna yana hituwa wurin nan bai mutuwa yana sallah yana wata irin kyalluwa ya ce wallahi ba mu azaba bai mutuwa ran nan ba sai mun ka bubbuga kowa don bai jin sallama mun ka bubbuga kowa sai ya ɗan shiru da ƙira'a da ya shiru da ƙira'a sai ya ji bubbugawa aka yi sakataren gwamnati ya ce sai ni ce ajib amirar mominina ya shaya ka an samu amirar mominina ya shaya ya ce sai ya sauƙaƙa sallar tashi da ya sallama sai ya ce mali wani amirin momini na migama ni da amirin momini sai ya ce a alaisa laka da'atun ba ka da da'a ya ce bala ina da da'a ya ce to ba mai ya ce wallahi da ya hito da ni da shugaban gwamnati muna gaggawa mu ba shi hannu sai da shugaban kasa ya tuntubi harke ne babai da ciwo wajen neman sun ga mutumin kirki neman su yi sauri kowa ya gaisa da shi ya ce ni rage shugaban gwamnati na ba shi hannu sannan shugaban gwamnati ya ba shi hannu don albarka ta aka daɗa an zo wajen malamin kwarai ya ce shi mai nasiya da ya mai nasiya ya mai nasiya sai ya so ne ya ɗauke rai shugaban gwamnati sai ya ɗauke rai ya ce da ya harka sai ya ce in ƙara min nasihar da kasa na daɗe ban je irin ta ba malaman da ake yi da gwamnati duk ba su da gaskiya ba su haɗa musu gaskiya ya haɗa mai ya yi mai nasiha kuma sai ya koma sonewa da ya harka ya ce ƙara min nasihar da ya ji daɗinta ya yi mai har sau uku can tsakiyar dare ya ce to za ku tashi ku koma bayan sun hito sai ya kawo buhu babba wanda ya hawa can na kuɗi sai ya bashi sai ya ce a uzu billahi mina shaidanin raje ina kiran ka zuwa ga Allah kana min mummunan sakamako irin wannan A uzu billahi mina shaidanin raje malam wannan shugaban ƙasa hito ya ce daga yau in za ku kai ni wajen malami ku kai ni wajen wanga wannan huwa amirul ulama shi ya shugaban malamai ranar an kana da shugaban malamai da ko sani ba kun jiwa da aka samun makami amma kana bebe da mutane kana ta tsakara su wallahi ne haihuwa ban da kaza ban da kaza kwana biyu wallahi da mota Ban da mota kwana biyu wallahi gidana ni ma gidan nan kai so ma ni kai in canza shi kana ta da shugaban gwamnati ka neme wanga abu kaka mutunci gare shi sa ku ganin malaman ku duk abin nan ga ana hakan babu wanda kare na mutum kamar shugaban gwamnati in kana za mai lalura babu mai rena mutum kamar gwamnati to yanzu shi a abin nan malam iya kun ji inda ya samu shi mukami ran nan da daddare an kana da shugaban malamai na duk duniya kuma don shi shugaban kasa na na duk duniya ya kai mai ziyara da daddare bayan an shiga fara shi ka ba su a shi ka nadi ai ko gwamna shi ka na komi su ka nada to shi yasa kuwa gani yaranmu na tashi yanzu ana ta kokari a ga wanda za a yi a zama manya amma ba a zama ha da kwaɗai malam in gana so ka zama babba wato aje kwaɗai ka ta yi ka yi kwanaki ni na ga malamin da yana jagorancin mutane masu yawa amma wani lokaci in ya tada su yakan shiga cikin gida ya zanna ya ta kuka bai da abinci bai da abin da zai ci bai da abin da zai sha ga manyan almajirai gare masu kuɗi amma inda duk an ka hito da bushasha da dariya sai su ga kai malaman gana jin daɗi malam ko sisin kwabo bai da eh, ya za ka gwada musu damu ka hannun suka azirtawa gwada mu mai azirtawa ka? shige gida ka kulle kai mai kuka ka faɗa mai ka. wannan ita ce matsala ku yaran mu abin da muka so ku koyi tarbiyya shi yasa lokacin muna yara malam abokar gumi bai ba kowa izini ya yi wa'azi dai wa'anda dai ni sani wa'anda nake tare da su na harko sai ka karanta kitabul kaba'ir kitabul kaba'irin gada kuma gani ka san zunubai ka nisance su sannan ka iya ala azkarun nawawi sauran karanta karanta duk ana na ana yi amma ka'ida na ka karanta ala azkarun nawawi kamin kamin malam ya yarda ni dai wa'annan na sani ka'ida in ka sa al'azkarun nawawi to kana iya kare kanka duk abin da ya dame ka kaga wa da magabata kaga wa da annabawa ka yi sai ka yi haka amma yaro bai san komi ba kawai shi dai abin da ya sani bibi ya kai su mallan wani na jin daɗi ya ga mallan wani na wa'azi riga daga bisa har ƙasa do aiki na shi kawai dole irin da ya son ya fashi ma in ya to wajen wa'azi malamin mu kullun riga guda ya kasa ita ka azuwa da bisa yana da jallabiya amma ya arkiban nan kullun guda ta ranar mana zaune wani ya tau da maiduguri ya kawo mai manyan riguna ya ce malam na ɗunka maka su don ɗai kasa ya ce madalla madalla Allah ya sa k'a ma daɗi yi. Mana zaune ba ko tashi bai shiga gida ya azo ta bisa jallabiya nan da alkibar yana da jallabiya da alkibar ya rike nan bisa a bai shi da nashi wanda ba ta haita ba riga ta malam ya toye zaune man kai karatu man ka gama ya tashi ya shiga gida ya ce dai don ya sa ya shiga gida ya aiko ma wani gurmu wani gurmu na nan mai keke ya aiko mai ita wani gurmu na mai keke karatu ne ka to amma gurmu na bisa keke bai ita ya kasa malam ya aiko mai rigan ta ci aiki har ta gaji ka dai wa mai don ya sa to ya sa riga ka ɗauka ka mutu hala ha ai ba riga ka dauka mutum ba radda umar zai shiga birnin damascus Amina asi yana gauna yace wallahi amirin mu'mini kakka kunya ta raƙuminka gashi dai kai adda raƙumi raƙumin ga yara ne sannan ka hau raƙumi yaro ya ja in an ka kara gaba ka sauka yaro ya hau ka ja ka kawo mana abin koya. da wata irin riga abin nan dashi goma sha bakwai gare ta shugaban ƙasa dashi ta goma sha bakwai ya ce ka ba mu haɗin kai an ka kawo mai wani irin doki ƙwararri wanda ya ƙoshi an ka kawo mai manyan kaya yasta an taso ma birnin da majika sai ya so ne sai ya suma to wayanne ka gudun kunya ga babban kunya sun yi shugaban kasa ya mutu can sai ya halka yana halka ya ce ku bani kayana ku bani tawahina ku bani tawahina yana halka ya gane layi ne ku bani tawahina mu da musulunci Allah ya girma mu ba da tawahi ba an ka kawo mai ke ta riga ta yasa sannan ya shiga gini ya gaisa da mutane ya koma wajen wani ita ado a kunsa ado a gare su ya share ya sa share kaya ya gintira ciki sai an ka kiro abin nan shugaba arna da awon ya taho ya ce ina amirin mumini ne yake an ka shiga ya ce ya ce wani wuri an ka shiga ya nan kwanci cikin kasan nan giyan ya ce wallahi kai annabi ya kamata ka zama ba tare da annabi wallahi kai annabi ya kamata ka zama ba tare da annabi amma mu za ku ga ko taso shi dai a daga ne da babbar riga sai eh, ibada ibada ka dauka kamar tun. babbar riga banza a babbar riga banza to Allah ya gafarta mana kun ga shi dai mala ya da kun ga yadda ya samu daukaka sai da ku mun ka karanta tarihi ne na mun ka kai karshe malam iyado aka ce yana da da aliyu aliyu ya hishi tsoron Allah da ne aliyu ya yi tsoron Allah don shi yana sallah tsoron Allah ya yi mai yawa yana sallah ya karanta wata sura sai ya ji tsoro da ya wata irin kyalluwa ya faɗi mai tashi ba sai lahira don haka masana sun ka ce ya yi uba ne tsoron Allah uba ne ya yi kowa tsoron Allah zamani ne wanda dai an ka sani ba wasu akwai na ɓoye Allah shi ya sa abin na bayyana to amma Aliyu shi ko ya yi shi tsoron Allah to duka wani girma da kaga an samu da ibada aka samu ba da babbar riga ba kana ta hama da babbar riga gudan buka ba kana wani takama hizo nawa kai na qur'ani yau ira hizo nawa kai zikirin da kai dubu nawa kai yau subhanallahi wa bihamdi dubun ka nawa yau salati annabi dubun ka nawa yau istighfari dubun ka nawa mutum nawa kan ba sadaka mutum nawa kan buga ma waya kai musu gaiso girmamawa bayan ka gaishe su ce to ga dan wani abu nan za a kawo mutum nawa kawa haka na yau kai dai kawai an ka zo ya ka wanda ka da sai ya aiko mana ba wanda za ka aika ba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 ألم يعن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم ولم فكست قلوبهم وكثير منهم فاسقون wato lokacin da malam iyad ya ji wani makarancin alkur'ani da Dade yana sallah ya karanta wannan aya alam ya ne na amanu shi yanzu har yanzu lokaci bai ga masu imani an takasha qulubuhum zukatan su ta ji tsoron Allah ta kaskanta da zikirin lahi ga zikirin Allah wato littafin Allah wa ma nazala min haqqi da gaskiya abin da ya sauko na gaskiya wala ya kono kan ladina otu kitaba banan qabl kada su zama kamar wanda an kaba littafi can harko fada da alaihimul amadu lokaci yi musu tsawo an ka dade littafin ya dade da aikowa fa kasar qulubuhum sai zukatan su ta bushe wa kathirun minhum fasiqun da yawa daga cikin su ba su kaina sai malam iyadu ya ce bala kada ana malam ya huskanci addini sai da ya kai har shugaban kasa ka zuwa gaisai Allah ya gafarta mana. Innal musaddiqin. Hmm? Allah Allah Allah ila rabba ba'da mawtiha. Qad bayyana lakum al-ayati la'allakum taqilun. Innal musaddiqin lalle masu ah, gazganta masu gazgantawa. Hmm? to ayyala mu ku sani laha ya yuhyil la'adda lalle Allah shi yake raya kasa ba da mota a bayan mutuwa to wato bayan mace macewar zuciyar wasu jama'a Allah shi zai raya zukatarsu bayan sun mutu sai ya raya su da imani kada bayyana lakum ayati yaƙi mun bayyana muku ayoyi daban-daban la'allakum ta'qiluna domin ku yi hankali إن المصدقين إن المصدقين والمصدقات وأقرض الله قرضا حسنا يباب لهم ولهم أجر كريم إن المصدقين للي ما سجزغنتاوا ماذا والمصدقات لما سجزغنتاوا ماتا wa aqradullaha kuma suka ba Allah rance sun kai sadaka bayan imanin sun ka ba da sadaka tsarda hasana sadaka mai kyau wato rance mai kyau wato abinda aka ni rance mai kyau rancen da an ka ba su da dadin rai yuda abu lahum za a ka masu lada walahun ajirun walahun ajirun karimun kuma suna da lada wanda an mai karamci yuda abu lahum walahun ajirun karimun suna da lada wadda an mai karamci Allah ka sa mashi kai su walladina amanu billah walladina amanu billahi wa rusulihi ulaika humus siddiqun والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم والذين آمنوا بالله وإننا سكي إيماني دا الله ورسوله كما سكي إيماني دا دكا من زنا الله بسيد فوقنا با أولئك هم الصديقون وإن سوني الصديقين وشهداء كما سوني ما سشهادا وشهداء وإن كو سكي شهادا إن ربهم wajen ubangijin su laha ajruhum suna da ladarsu wa nuruhum suna da hasken su masu shahada suna da ladarsu suna da hasken su amma na kafar wa'anda suka yi kafirci wa da ayatun na suka karyata da ayoyin kulaika sabul jahim su ne mutanen wutar jahim ilamu اعلموا an na الدنيا لعب وزينة وتباخر بينكم وتباخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث عجبا كفارا كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يعيد فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور اعلموا فسني يا متاني wato ailamu ku sani ya ku mutane inna mal hayatud dunya wato dama ku sani annamal hayatud dunya dama ita rayuwar duniya wato ita wannan rayuwa ta mata duniya ku sani dama ita a misalin ta la'ibun kamar misalin wargi kun ga duwa da ka ga yara na wargi yanzu ya an jima in ka ba ka ganin su to haka misalin rayuwar duniya take wala hawan da shagala duk abubuwan a shigalo da kake ganin mutane na yi in ka ga suna yi yanzu ya an jima ba ka ganin su to haka nan duniya take ba tabbatar ta ta ba wazinatun kuma sannan kawa ce kawai ita rayuwar duniya rayuwa ce kawai ta kawa wata fakhur da alfahari tsakanin tsakaninku wannan na alfahari da wancan wannan na alfahari da wanga wata kasurin fil amwali da neman yawaitawa ga dukiyoyi wato neman tara dukiyoyi wala auladi da kuma neman tara daya alfahari da daya alfahari da dukiyoyi alfahari da daya to misalinta ga rashin tabbata kamar salgaitin, kamar misalin eh, hadari na girgije a jabal kufara nabatu ya sako da ruwa a jabal kufara nabatu wato tsiri ne ya ba da sha'awa ga kufara manoma manoma sun ga su ne a kufara anan masu turba da iri kun san kahiri an ce mai kahiri saboda turba da gaskiya da ya kai ya bayyana karya to su kuma waɗanga iri suka da yawa su bayyana ƙasa bisa abin ba su saba shi yasa asalin sunan suna guda ne amma dai kahiri wanda a kahiri wanda aka ni wanda ya kafirce ma Allah a waɗanda kuma manoma aka ni wato kama girgije ne da ya yi ruwa manoma sun kai shibka a jabal kofara na batu tsiri na ya birge manoma sun mai hiju sannan ya yi kyau kwarai da gaske fatara hu musfarran kana gani ne ya yi jajaja haka kore kore za a kwana a tashi a kwana a tashi sun mai kunu hudama sannan ya zama busashi ku ɗibi shauka ku gani wadda ta taso zakin amma ku diba daga baya yanzu in ka tsaye gabacin ga wata ko gawarta ba ka gani karan da a ta ba ka gani sai dai ku tutturai kun ga misalin rayuwar duniya nan, duk wanda ka ga mutum ya kai inda ga duniya na wata rana sai ka taho ka iske babu shi da ta azabun shadidun kuma ranar lahira akwai azaba mai tsanani ga wanda ya mutu bai bauta wa Allah ba wa magfiratu akwai gafara min Allah daga Allah wa warar da yarda ga wanda ya bauta wa Allah ya kade ta shi da ibada wa mal hayatud dunya rayuwar duniya da kowa gani kai dunkule bayan ai muku misali yace rayuwar duniya ba ta kasance ba illa rubu da fashe jin dadi na naru abinda ajin dadi na ruɗi wato a baka abu kana gani a an ba ma a shi ba sun ka da shi ba an shewa za a yi kamar da aka kiran ka abin nan akuya ana so a yanke ta amma ta ki tahowa sai a ɗaya tsaba da ga ƙwarya a dole shi shi ka mata ta taho ba ta ci tsaba ba ba ta rayu kuma sai a sami sai a sami to haka rayuwar duniya ta ke rutse ne don abin da ka gani a wajen daɗin duniya ba abu na mai tabbata ba wato rutse ne kawai in dai ka gane kasa kasa ta gare ta ita duniya wato kowa cikinta yake kuma kowa cikinta ta yake rayuwa kuma babu wanda bai so wani abu cikinta saboda zahiri gare ta zuyina nasi hubbu shahawati zuwa karshen ayat an kawata mutane wato son abubuwan sha'awa na duniya da sauransu saboda bayyana take tana da zahiri ku bayyana take shi yasa kowa ka son amma dai abinda aka so kakka bari ta shagaltar da kai ka dibe ta kaɗan kaɗan kakka ba ta gaskiya duka kakka ba ta gaskiya duka in ka ba ta gaskiya duka sai ka ci gaba da ya abubuwan na haka kwana biyu sai ta biyo ka da matsaloli kun gani kun ga mutane da yawa wayanda kun ka gane su a da a dan lokaci kaɗan duk abin da sun ka ce a yi Najeriya ana yi amma kun bayan dan lokaci kadan sai ta juya musu ta zama jin daɗin rubi sai ta juya wani ma kai ne ba da an ce komi na shi ya kawo ya to gida ne ya kwana yana son haka na amma bai samu ba bayan kuma da ya yi wa da gada duniya ba ta da gaskiya kafa dogara gare ta abin da za ku yi kawai sabiku ila magafiratin sabiku ila magafiratin da rabbikun wa jannatin arzu a ka arzun sama iwalar da uhidda lillabi na amanu أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم to Allah subhanahu wataala yace abinda ake buƙata ga bayi nai sabiku ku yi tsira ila magfiratin min rabbikum zuwa ga aiki wanda zai samar da ku gafara daga Allah ubangijinku wato ku yi gaggawa ga aiki wanda zai samar da ku rahama ga ubangiji ku aiki alheri ku yi gaggawa ga yi ku bajjin kasala wata rana kana so kai baka iyawa saboda haka yi kokari kai abin nan da ka saba irar da ka kai baka iyawa kullum sai a rubuta maka lada kai idan baka yi ba za ku ga wani tsoho Ga shi yana ƙara tsuwa amma ni'ima Allah na ƙara jittuwa gare shi saboda abin nan da yake yana yaro ko yanzu kullum ana kawo mai kaya ne a ka kullum kaya ne na duniya sai an kawo mai kala kayan wannan aiki to amma baka yi ba mina za a kawo maka wahalar da ka ci wucan duniya a can baya kana da ƙarfi ita ta za a kawo maka ƙarar cin ta yanzu ka yi da durƙushewa wa wani ya ga wani abin na mai wa'azi a makka suna ta yi a ta yi ga wuce shi sai ya ci a ah, wancan kamar wani yayye bai cin mai ba sai da an ka samu gosulo sai ya cin mai to ci ah wallahi wani baka tsuha wani wallahi baka tsuha kai na ni kasa cimma wai ya ji takaici wai bai ga ya koma yana dudduke yana dudduka ana haɗa kuri kamala <laughs> kuri kamala <laughs> Allah ya gafarta mana <laughs> ku yi gaggawa zuwa ga ayyuka alheri waɗanda za su samar da ku magafiratun min rabbikum gafara daga ubangiji wajen natin kuma su samar da ku wajen natin su samar da ku aljanna arduha fadinta ka ardi sama'i wal ardi kamar fadin sama da ƙasa inda za a ga su wuri guda o idda ita wannan aljanna an yi tanadinta lillazina amanu billahi wa rasuli ga wanda suka yi imani da Allah kuma da manzanni ne dalika fadlullah wannan falala Allah ce wato ba da irin wannan sakamako ga bayan Allah mu'mine falala Allah ce yoti man ya shawo yana ba da shi ga wanda ya ga dama duk wanda kaga Allah ya sama ira wajen aikata ayyuka alheri shi godiya falala Allah ce yana ba shi ta ga wanda ya ga dama wallahu dhul fadli adima Allah ma abuci falala ne mai girma zaka ga wani yaro na da karhi ne amma sai kaga ba shi ya ibada da karhi ne bai ya ibada to don haka kai in Allah ya baka kokari kai ibada kai mai godiya walala Allah ce ma asaba min musibati ma asaba min musibatin bil wa wala bi anfusikum illa bi kitabin min qabl an nabra'a إن ذلك على الله يسير ma saba min wato babu wata masiba da ta samu fil ardi cikin ƙasa wato wadda ta shahi jama'a wala fi anfusikum ko ta shahi kawunan ku ya dan kai eh ta shaha illa fi kitabin face tuntuna an rubuta ta min qabla an nabra'a haka min mu kage hadita wannan rai wato sai da an ka rubuta ƙaddarori da komi sannan an ka halicci mutane inna zalika ala Allah yasir lalle wannan mai sauki na ga Allah don haka abin da ya same ku ku yi bakin ciki dan kaɗan na kar ku ja makan ku ji dali kai ta tunani kai ta tunani kana jin tsoro kana hirgita haka ja makan ka wata matsala wadda ta yi wannan da ta same ka Allah ya muku wannan yana yi yana jarraba ku likai la tafrau likai la ta'sau likai la ta'sau ala ma batakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la يحب كل mukhtalin فخور to Allah yana jarrabawa yace likai la likai la ta'sau don kada ku yi bakin ciki alama fata kun da abin da ya same ku wala ta farahu kuma don kakkoi farin ciki na takama bai ma a kun da abin da ya ba ku wato yan masiba ta same ku yi bakin ciki kwarai ya abin farin ciki ya same ku yi farin ciki na takama bai tabbata ita masiba 'yan ta same ku yi bakin ciki kwarai da ita don ba ta tabbata masiba gushewa ta kai haka nan in abin horin ciki ya sami kwakwai horin ciki na takama domin bai tabbata horin cikin nan bai tabbata wata rana za ka ga ya saboda haka Allah ke jarraba ku don kada ku yi abin nan ku zanna tsakiya in ka ga yanzu ka samu abinci da kuɗi da lahiya kada ta gudanar da abubuwa to kakka yi takama yana yiwa wata rana nan gaba kaɗan rashin lahiya kwantar da kai zai kakka yi takama in ka ga ka samu rashin lahiya mai tsanani kakka yi bakin ciki kwarai wata rana wata kila, lahiya za ka samu to ka zama tsakiya shi mutum da ma haka nan na yake bai samu abin da ya kaso in ka ga an kyale kayiri shi a kamar abin da wani ice wanda ba ya kakkaba bai kakkaba ran da duk ga kakkabewa sai kallewa zai gaba ɗaya ya mutu to kahiri a haka amma shi mumini wato kamar wani ice yake wanda iska ka buguwa yana kwantar da shi yamma ya bugo yamma ya kwantar da shi gabas ya bugo dama ya kwantar da shi hauni ya bugo hauni ya kwantar da shi dama haka dai ya samu ga matsala ta wuce yau gobe ga ta taho jibi ga ta taho gata ga ta taho haka dai har a wanke shi daga dukkan zurabbai na shi mumini haka nan na yake Allah ya taimake mu yace wallahu la yuhibbu kulla mafatalin fakura Allah bai son duk wani mai takama wanda an mai alfahari Allah bai so duk wani mai takama mai alfahari Allah bai so allazina yabkhalun الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى فإن الله الغني الحميد to alladina wayannan da Allah bai so sune alladina yabkhaluna wayanda kayin ruwa wayanda Allah bai so wato marwata Allah bai so marwaci alladina yabkhaluna wayanda kayin ruwa wayamuruna nasu mutane da ruwa wato ita ruwa abuna wanda ba baya da kyau. wani lokaci albukulu a kwaɗayin kayan da aga wani shi aka ce ruwa. wani lokaci kuma hana abin da aga hannunka shi aka ce ruwa. to Allah bai son shi ta wani gehe dai ba a son yawan kwaɗayin kayan mutane ba a son yawan riƙe kayanka wato duka waɗanda ba a son su Allah ba ya son ta wa man yatawalla duk wanda ya kauda baya ku ya kauda kai ya hita batun bin umarnin Allah fa inna Allah huwal ganiyul hamid lalle Allah shine mawadashi alhamidu kuma abin godiya saboda haka kai ko baka gode mai ba Allah yana da abin godiya wanda ana na ana gode mai mutane da yawa waɗanda ba kai ba suna nan suna gode ya Allah ya gani ya hamide ka taimaka mana Allah a gane na bi fadalika amma cewa ya Allah a gane na bi fadalika amma cewa laqad arsalna rusulana لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا العديد في بأس شديد ومنابع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عظيم لقد أرسلنا حقيقة ما أيك رسلنا من ذنمه بالبينات دا دليلي بيننوه wa anzalna ma'ahum ba ko man saukar da littafi tare da su wani mizana mun saukar da ma'auni wato tare da su le kuma nasu da kitse don mutane su kai da adalci don zama da adalci cikin mutane shi zauna da mutane lahiya idan dare mutum ma ya yi rashin gaskiya ya san shi na ya rashin gaskiya ba rashin gaskiya an kai ne ba to wannan shi ka sa a zanna lahiya cikin jama'a wa anzalna hadida fihi wa hadida man saukar da bakin karhi bi ma'ana mun halarci bakin karhi karhiyar kama fiye ba san shadidun ciki ne akwai yaki mai tsanani wa manafi'u lin-nas akwai umhani ga mutane wala ya'lam Allahu man yansuruhu wa rasuluhu bil ghaib dona Allah ya sani da ma'ana ya bayyana a wanda ka taimako ne kuma ya taimaki manzanni ne bil gaibi wato da gaibi abinda aka ne da gaibi lokacin da babu mutane saboda cikin mutane kowa abin da sunni na kowa babu wanda ka tawa cikin mutane ya nuna mugun abu sai dan tauri dan tauri dai ka ce wa cikin mutane ya dora bayyana mugun abu yana haɗe shi a kayi shi a kayi na wani da wani in ba dan tauri babu wanda ka ce yadda a ce mai kayi cikin mutane kowa na ƙwarai na to shi yasa muminai inda sun ka bambanta da sauran mutane su da ɓoye da dan na ƙwarai na amma wasu za ka ga mai yawa mutane suna abin kwarar da amma in suka kebanta inda babu jama'a sai su yi abin da sun ka ga dama to wa'annan ba muminai na na gaskiya ba inna allaha qawiyyun azizun lalle allah mai ƙarfi na kuma allah mabuwayi na ya Allah ya kawai ya azizu bi quwwatika wa izzatika Allah ka karfafa muka karfafa imanin Allah ka karfafa muka karfafa zukatan mu Allah ka karfafa muka ka karfafa gabobin mu da jirjin mu Allah ka karfafa mu da ga ayyuka alheri ka tsaya muka mana kasala da ayyukan sharri ya kawai ya azizu wala qad arsalna nuha ولقد ارسلنا نوحا وابراهيم وجعلنا بذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. ولقد ارسلنا نوحا حقيقة ما ايقوا النبي نوح عليه الصلاة والسلام وابراهيم ما ايقى النبي ابراهيم اه امتي نوح ده ابراهيم رسوله abin da na wa'anda da iyali zuriya mafi yawa cikin annabawa saboda haka aka ambace su waje annabi zuriyatihim an-nubuwa mun sanya annabci cikin su warke kitaba da kuma littafi wato littafai saukar da littafai mun sanya annabawa da yawa cikin su shi yasa aka ambace su don ni'ima ne Allah ya taimake ka ya baka diya su zama almajirai kuma almajiran kwarai su zama masu aikin masu aikin kwarai duk mutane na koyi da su mutane na son su suna koya musu alheri wannan ni'ima ce babba fa mota di to amma daga ƙarshe cikin zuriya sai akwai shiryayyu wa kathirun minhum fasiquna da yawa cikin su su kaina irin su bani isra'ila kun ga mai yawa su irin su yahudu duk cikin zuriya waɗanda mutane na suke amma mai yawa su kaina, sun makafaina ثم كفينا على آثارهم برسلنا وكفينا بعيسى بن مريم وكفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة رأفة ورامة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا رضوان الله فما رأوا حق رآيتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون ana tashi suma bayan annabawan can da muka faɗa Nuhu da Ibrahim alaihi salam suma kafaina ala asarihim sannan mun ka biyo baya ala asarihim akan sawun su bi rusulina da manzannin wani manzo bayan wani wani bayan wani ko kafaina da shi tun Maryam mun ka biyo baya da shi ta Maryam wa atinahu injila mun ka bashi da tani injila shi ta maryam wa anna lahu qulubul ladina tabu'uhu mun ka ya cikin zakatan wanda sun ka bishi mun ka sanya musu ra'afatan tsananin tausayi wa rahamatan da kuma rahama cikin zukatansu sannan abin da ya ba su matsala wa rahabaniyatan sun ka kaga wani fafaromanci haka rashin aure fafaromanci wato rashin aure ibtada uwa sun kaga ta ma ka katabnaha alaihim ba mu wajarta ta gare su ba wato ba mu mun ka wajarta musu fafaromanci ba su son ka wajarta maka su kuma babu abin da ya sa su wajarta maka su da ga arewa ne a sai da ɗaya da to aiko ita bid'a ba kaga ta ba wato hake ta addawaya kuma a haƙƙar ya ce wannan bid'a da sun kaga ta yawaita abin nan zama babu aure don kan mata ta shigartar da su

ba su yi wannan fabaro romantin shi na suka yi yanzu tabin mabiyansu suna suna taza su to wannan kuma ce a nan gaba saboda makarantun nan gada kowa kawo makaranta ya tsala mata kuɗi kawo makaranta kuma karatun addini na ya tsala mata kuɗi to nan gaba wanda bai da kuɗin yana kai an wata ya yi bai biya ba ko rada ya kai zan je islamiyya ka ce zan je kasuwa ya fara je islamiyya na bawa ɗina amma ta yi zama islamiyya inda an kai ta yi zama islamiyya inda malami zai shigo makaranta ya karantar da mutane da alama kowa kun sai dai wanda ya gada dama ya ce malam ga wannan illa an yi

nesa shi yasa kuka ji masu hangin nesa na ce nan gaba karatun musulunci mutum na ji yana gani ya kabarin da ya lalace to ƙarin tunatarwa muka ta yi koyi shiga malamai islamiyya su bibi amana da sun ka su bibi amana da sun ka su bibi gudunmawar da Allah ka yi musu shi malamin haram mai ana aika mai buhun ɗan eh, eh, gwamnati in ba gwamnati ba ka aika mai to ana yin taro a ce a minna malaman firamare aka jira su taho wani dauko buhu guda wani dauki buhu biyu wani dauki buhu uku ana yi nawa aka yi so mai malamai aka wa wannan malamai ya tsara amma duk ba su ga gudun wannan duk ba su ga ne duk ba su gane yau sai sun yan gunta ayyanta suna aika duk ba su ga gunta ta takardar su ba sai kuma yan mutane ba su fa kuɗi ba wannan daban wanda ba wanda wanda bai yi shi abai rana wanda bai yi shi abai amma dai ka san haka na islamiyoyi suke to abinda dai mu muka so a gyara muka son a yi a yi malaman islamiyya gyara muka son su yi tun da Allah na taimakon su bibi firamare ka gari guna malamin firamari wanda karantawa daya aiki ne ta dibe waya riga ta ka gani wanda karantawa daya aiki ne amma dibi malaman islamiyya ka ga mutum malamin islamiyya na amma ka ga ya sako shadda gizna ku da Allah eh, ni yayi ya same su wani bai da sana'a komi sai karanta wa islamiyya na ɗaya an gare lurorin da ya ka aza mutane da taimakon da Allah kai mai shi ya bashi wannan to kun ga goyi ya ya kore da yankan ta boko in kuɗi ya kaso in kuɗi ya kaso ka kawo makaranta boko makaranta addini ka kwace kuɗi zai an sa gare ta sashen ɓangaren addini kawai ya ce ku ɗire an sa ku jira shi wanda ya faɗi ɗaya daga ya faɗi ce wani na an gace malami an gace malami na tambaya na islamiyya na ko ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa منه برسوله يوتقن كبلين من رحمته يعطيكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لأن لا يعلم لئلا يعلم أهل الكتاب لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتي من يشاء والله ذو الفضل العظيم يا أيها الذين آمنوا يا أخي الله وحمد الإيمان اتقوا الله فجسوا الله wa aminu bi rasuli ku ci gaba da imani da Allah da manzo ne yawata kun ke filaini na rahmati zai ba ku kashi biyu na lada imanin ku na harko da imanin ku na baya wa yaj'al lakum nuran kuma zai sanya muku haske tamshi biyu wanda za ku rika tahiya da shi wato lahira zai ba ku haske ku ci gaba da tahiya da shi duniya zai ba ku haske wato ya ba ku imani wanda ka haskaka muku abubuwa sannan ya ba ku haske wanda kuka gane abubuwa waye da bai lakon sannan ya gafarta muku wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne ko mai rahama Allah ka gafarta mana li Allah ya alama ahli kitabi don kada ahli kitabi su san Allah ya kadiruna ala in ba su da iko ga komai min fadalillahi cikin fadalan Allah wa anna fadala bi yadillahi domin falala lalle hakika falala ga hannun Allah take yoti mai sha'o yana ba da ita ga wanda ya gada dama wallahu zul fadlil azim Allah ba mu ci falala ne mai girma ƙarshen suratul hadidi kenan da albarka wannan sura Allah da darajata, da mutuncinta da ɗaukaka ta a wurinka Allah roƙonka maka ya Allah ka gafarta mana dukkan zunubanmu Allah ka ƙara mana imani Allah ka ƙara mana tsoronka Allah ka ƙara mana ibada ka da ikhlasi Allah ka raba mu da sabonka da sha'awa ce Allah ka raba mu da sabonka da sha'awa ce Allah ka raba mu da sabonka da sha'awa ce اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم انا قارو قومك باسمك العظيم وروانك الاكبر الله ka tausaya mana Allah ka taimaka mana ka ƙara mana imani da lahiya Allah ka sauƙaƙa mana azumin Ramadana Allah ka sauƙaƙa mana azumin Ramadana Allah ka sauƙaƙa mana ayyukan azumin Ramadana Allah ka sauƙaƙa mana lalurorin azumin Ramadana muna roƙonka Allah bai asma'ikal na wasu baki ula Allah ka tausaya mana ka taimaka mana ka gafarta mana ka gafarta ma uwayenmu Allah ka gafarta ma uwayenmu Allah ka gafarta ma uwayenmu Allah ka gafarta ma uwayenmu Allah ka gafarta ma uwayensu Allah ka gafarta ma uwayenmu ka gafarta ma uwayensu Allah ka gafarta ma kakanninsu ka gafarta ma yanai, da kannai da diya da iyali da zuriya uwayenmu mu duka Allah ka gafarta mana Allah ka yahe mana Allah ka tusaya mana Allah ka taimaka mana Allah ka karfafa mu Allah ka girmama mu Allah ka darajanta mu Allah ka karrama mu Allah ya shemu a nan duniya da lahira Allah ka kare mu daga dariyar makiyan mu na duniya da lahira Allah ka sa aljanna makoman mu in kiyama ta yi abinda ka samu duka ka taimake mu mu yi shi donka abin da ce mu bari kuma ka taimake mu bari saboda kai Allah ka ƙara mana imani da lahiya ya Allah ka ƙara mana imani da lahiya ya Allah ka ƙara mana imani da lahiya Allah ka warkar da mu ka warkar da marasa lahiyar mu Allah ka gafarta mana ka gafarta ma iyalan mu ka gafarta ma su da kakanninsu ka gafarta ma su da su Allah ka shirya mana ɗaya da zuriya waɗanda da ka ba mu da waɗanda za ka ba mu Allah da albarkar sunayenka ka tusaya mana mun karanta a cikin karance karancen mu kana ansa addu'a kowane lokaci ga watan ramadana mun roƙe ka Allah ka tosaya mana ka shirya mana yan ɗiyan gara ka ba mu da wa'anda za ka ba mu da zuriyar mu ilawa mil kiyama Allah ka taimaka mana Allah ka shirya mana su Allah ka shirya mana su Allah ka kare mana su Allah ka tsare mana su Allah ka sa aljanna makoman mu tare da su muna roƙonka Allah da albarkar sunayenka marasa lahiya mu Allah ka warkar da su Allah marasa lahiya mu Allah ka warkar da su Allah ka warkar da mu ka warkar da marasa lahiya mu Allah ka warkar da mu ka warkar da marasa lahiya mu Allah ka gafarta mana Allah ka yahe mana bayan ka musulmi daga cikin mu ko daga cikin wasu waɗanda aka bi bashi ka ba su abin biya in ka ba su kuma ka taimaka musu biya bashi da abin nan da ka ba su saboda albarkar sunayenka ka ba su abin da za su yi lalurorin su na bude? ya Allah ka taimaka wa musulmi ka ba su abinci ya Allah ka taimaka wa musulmi ka ba su abinci ya Allah ka ba musulmi abinci ka ba su abin sha ka ba su sutura ka ba su kuɗi su kashe don Allah ka sunayenka Allah ka tausaya musulmi ka ba su tsaro Allah ka tausaya musulmi ka ba ka ba su tsariya da tsaronka Allah dukkan garuruwan musulmi Allah ka ba su tsaro Allah dukkan garuruwan musulmi Allah ka ba su tsaro Allah musulmi guda guda inda duk suke Allah ka ba su tsaro Allah ka ba su tsaro Allah ka tsaro Allah ka ba ta Najeriya ka ba ta tsaro Allah ka ƙara Najeriya ya da zaman lahiya da kwanciyar da da arziki da ci gaba mai ofa Allah ka taimaka Allah ka kare mu ka kare ayyuwan mu arewa Allah ka kasa lahiya da zama lahiya Allah ka hada kan Najeriya ka hada ka arewa Allah ka lahiya Allah ka tosaya mana ka zaunar da jihar mu lahiya jihar nan tamu Allah ka tosaya mana ka ƙara mana lahiya da zaman lahiya kowane lungu nata Allah ka zaunar da mu lahiya kowane bangare nata Allah ka zaunar da mu lahiya cikin dare da yini Allah ka zaunar da mu lahiya Allah ka ƙara mana lahiya da zaman lahiya da kwanciyar hankali da natsuwa Allah da albarkar sunayenka Allah ka tausaya mana Allah da darajar sunayenka Allah ka tausaya mana Allah ka zaunar da garin nan namu da ƙauyuka ne lahiya Allah ka zaunar da garin nan namu da ƙauyuka ne lahiya Allah ka zaunar da garin nan namu da ƙauyuka ne lahiya Allah ka ƙara mana lahiya da zaman lahiya Allah ka ƙara mana lahiya da zaman lahiya Allah ka ƙara mana kwanciyar hankali da natsuwa Allah ka kare mu ka kare gidajenmu almasiran nan ta mu Allah ka ƙara mata lahiya da zaman lahiya Allah ka zaunar da gidajen mu lahiya Allah ka zaunar da makarantun mu lahiya Allah ka zaunar da masallatai mu lahiya wuraren da muke zama Allah ka ba mu lahiya da zaman lahiya wuraren sana'o'in da wuraren ayyukanmu ka ba mu lahiya da zaman lahiya Allah wuraren tahiyoyin duka ka ba mu lahiya da zaman lahiya aljanna ko Allah ka ba mu firdausul a'la Allah ka ba mu aljanna firdausul a'la Allah ka ba mu aljanna firdausul a'la Allah ka kare mu daga duka azabobin wutarka Allah ka kare mu daga duka azabobin wutarka Allah ka kare mu daga duka azabobin wutarka da mu da uwaye da ɗiya da iyali da zuriya da dangi da malamai da masoya baki da saboda albarka sunayenka duk bukatun mu na alheri ka biya mana su wayanda ba na alheri ba kamar alheri ka biya mana su abinda duk muka tsoro Allah ka kare mu dukkan bayan ka musulmi yare da manya maza da mata Allah ka shirya su Allah ka shirya musu su da matayensu Allah ka gafarta zunubansu Allah ka biya masa duk bukatunsu na alheri wayanda ba na alheri ba kamar alheri ka biya masu abinda suka tsoro Allah ka kare su ya Allah ka gafarta mana ka gafarta musu ya Allah ka gafarta mana ka gafarta musu ya Allah ka gafarta mana ka gafarta musu Allahumma ghfir lana warhamna wa atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar Allahumma salli wa salli ala nabiyyina Muhammad Allahumma lakal hamdu kullu wa lakal mulku kullu wa bi yadika khairu kullu wa ilayka yarji'u al-amru kullu nas'aluka min khairu kullu wa na'udhu bika min شر كل اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات سبحان رب العزة سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين